Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilo has 6,170 da da mita 31 ko kilo dubu tara da da bakwai da biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar in ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya da fatan kun waye gari lafiya. Mu yanzu agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe goma sha biyu na daren yau talata goma ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Ga kanin labarai. Najeriya da ƙasar Libya sun kasa haƙo kason mai da ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur OPEC ta ware musu. Birtaniya ta kira ga Isra'ila ta janye shawarar da ta yanke na yin gaban kanta da iko a yammacin kogin Jordan. Amurka da ƙasar Bangladesh sun ƙulla yarjejeniyar cinikayya wacce za ta rage wa Bangladesh ɗin kuɗin fito da take biya. Madalla. A cikin shirye-shiryen namu za ku ji yadda masarautar Borgo da shugaban makarantar St. Mary's ta garin Papiri da ke jihar Nijar Najeriya suka ɗauki matakan nuna wa duniya mawuyacin halin da yankin ke ciki kan matsalar tsaro. Kuma kashin da aka yi ina son gaya muku in za a yi gaskiya ya wuce mutane ɗari Sannan kuma za ku ji cewa hukumomin Najeriya sun saki motocin dakon kaya na Nijar da suka makale a jihar Kebbi. 'Yan kasuwa namu abin da hukuma ta ce musu kasu yi kuma kasu yi shi ba sai matsala ta samu ba sannan a shaida ma hukuma. Bayan waɗannan akwai rahotonmu na mako kuka na tare da Mahmud Ibrahim Kwari. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni tare da Bala Bronco. Amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta wayi gari cikin cikakkun labarai. jama'a salamu alaikum yawan mai da ƙasashe da ke ƙungiyar opec masu arzikin mai suke haƙowa ya yi ƙasa sakamakon ƙarancin mai daga najeriya da libya suke haƙowa kamar yadda wani bincike da kamfanin dillancin labarai na reuters ya gano a jiya litinin ƙasashe da suke cikin ƙungiyar opec suna haƙar mai ganga miliyan 28.34 a kowace rana cikin watan janairun da ya wuce wanda ya nuna koma baya da kamar ganga dubu sittin idan aka duba da alkaluman watan Disamba a binciken ya nuna. Najeriya ce ta samu koma baya sosai a yawan abin da take haƙowa. OPEC da ƙasashe ƙawayenta da suka haɗa da Rasha sun fara rage hannu a watanni uku na farkon shekara na yawan mai da suke haƙowa saboda fargabar a fuskanci kwantin mai a duniya. Gashin wata yarjejeniyar da ƙasashe takwas da suke cikin ƙungiyar da wasu ƙawayenta ba za su ƙara yawan abin da suke haƙowa ba a watan jiya ƙasashen sun haɗa da algeria da iraki da kuwait da saudi arabia da haɗaɗɗiyar daular larabawa gabannin a ga tasirin rage abin da suke haƙowa da adadinsa ya kai ganga dubu ɗari da talatin wadda zai shafi ƙasashen iraki da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa najeriya ce dai aka ga matuƙar koma bayan mai da take haƙowa da kuma libya libyan ce ta fuskanci matsalar yanayi wadda ya shafi da manta. hakan nan an samu koma baya mai daga iran sosai saboda amurka tana ƙara mata takunkumi game da shirin nukiliyar ƙasar sai da binciken bai faɗi matsalar da ta sa najeriya ta samu koma bayan mai da take haƙowa ba a halin da ake ci kuma farashin mai ya tashi da kamar kashi ɗaya bayan da amurka ta gargaɗi jiragen ruwa su yi taka tsantsan kusa da Iran. Jiya Litinin Birtaniya ta yi kira ga Isra'ila ta janye shawarar da ta yanke na fara da iko a yammacin kogin Jordan. Burci da ya saka ta cikin jerin ƙasashen Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Laraba wajen sukar matakin na Isra'ila. Birtaniya da kakkausar lafazi ta soki shawarar da Majalisar Tsaro ta Isra'ila ta yanke ranar Lahadi na fada da ikonta a yammacin kogin Jordan, ji gwamnatin ƙasar ta Birtaniya. masu kallamiri suka ce matakin na isra'ila tamkar kwace filaye ko muhallan da ta mamaye ne duk wani yunkuri na yin gaban kai wajen sake taswira ko yanayin al'ummar falasinawa abu ne baki ɗaya da ba za alamunta da shi ba kuma ya kauce wa dokokin ƙasa da ƙasa muna kira ga isra'ila ta janye wannan shawara nan take gwamnatin ta Birtaniya ta faɗa. a halin da ake ciki kuma sojojin Isra'ila sun kashe mayakan sa kai hudu a rafa da ke kudancin zirin gaza jiya litinin bayan da suka fito daga hanyoyin da suke karkashin ƙasa suka buɗe a sojojin Isra'ila wuta kamar yadda dakarun na isra'ila suka faɗa. Bangladesh ta samu rangwamen harajin da Amurka ta aza mata zuwa kashi sha cikin ɗari ƙarƙashin wata yarjejeniyar cinikayya da ƙasashen biyu suka rattaba hannu jiya Litinin wadda ya ɗauke haraji kan wasu sutura da aka haɗa da kayayyaki daga Amurka daga ƙasar. Shugaban gwamnatin Bangladesh na wucin gadi Muhammad Yunis ya ce Amurka ta amince a bullo da tsarin ta yadda wasu sutura da aka ɗinka daga Bangladesh tare da amfani da auduga daga Amurka da wasu kayayyaki ba za a aza musu haraji ko da na sisin kobo ba idan aka shigo da su kasuwannin Amurka. fadar white house ta ce bangladesh ta amince za ta baiwa kayayyaki daga masana'antu da albarkatun gona da za su hada da nama da kaji da madara daga amurka ciki har da motoci da dai sauransu fifiko a kasuwanninta yarjejeniyar ta kuma nuna cewa bangladesh tana shirin sayen jiragen sama kirar boeing guda goma sha hudu kuma tana iya kara yawansu kamar yadda bayanai daga ofishin babban jami'in cinikayya na amurka suka nuna To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a fadin kasar Australia je Litinin domin nuna adawa da fara ziyarar da shugaban jekanayika na Isra'ila Isaac Herzog yake yi a wasu biranen kasar domin karfafa dangantaka da jajanta Yahudawan da ke kasar ba mummunar harin da aka kai musu a bara. Hazok ya kai ziyara Australia cikin makon nan bayan da Firaministan ƙasar Anthony Albanese ya gayyace shi bayan harin da aka kai kan taron Yahudawa da suke bikin addininsu a gabar ruwa a ƙasar ranar 14 ga watan Disamban bara har maharan suka kashe mutane goma sha biyar. Ziyarar da shugaba hazok yake yi ta harzuka wasu mutane a ƙasar waɗanda suke zarginsa cewa yana da hannu a kashe farar hula a Gaza. Ƙungiyoyi da suke goyon bayan Falasɗinawa sun shirya zanga-zanga a birane da garuruwa da dama a duk ƙasar a yammacin jiya Litinin. Dubban mutane ne suka hallara a wani dandali a birnin Sydney suna sauraron jawabai suna ambaton kalaman goyon baya ga Falasɗinawa. Yariman Ingila Williams wanda shine babban ɗan sarkin Ingila na yanzu Charles ya gana da yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman a fara ziyarar kwanaki uku a madadin gwamnatin birtaniya domin karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu da yake yi ziyarar da masarautar ingila take yi ta biyo bayan ziyarar da ministan kudi na ingila ya kai saudiya a bara wadda ya yi sanadin kulle yarjejeniyar zuba jari na dala biliyan kusan tara A lokacin wannan ziyarar ana sa ran Yarima Williams zai yi shawarwari kan kokarin Saudiya na yi wa tattalin arzikinta garan bawul, harkokin al'adun gargajiya da kuma ayyukan raya muhalli. A baya dai Yarima Williams ya gana da Yarima Muhammad bin Salman a 2018 lokacin da shi da mahaifinsa Sarki Charles a zamanin yana Yarima suka shirya wa Yarima bin Salman liyafa, yayin da kakarsa sarauniya Elizabeth mai rasuwa ta shirya wa tawagar masarautar saudiyan wata liyafa ta daban. a gaida sahabo imam aliyu da cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na amurka ke magana a birnin washington dc to yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu Matsalar rashin tsaro na ci gaba da zama karfen ƙafa a Najeriya duk da ƙoƙarin da hukumomin ƙasar ke cewa suna yi wajen shawo kan matsalar. A kan haka ne masarautar Borgo da kuma shugaban makarantar St. Mary's ta garin Papiri suka gudanar da wani taron manema labarai domin ƙara nuna wa duniya halin tashin hankalin da yankin ke ciki. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoton. Matsalar rashin tsaro na ci gaba da zama ƙarfen ƙafa a Najeriya duk kuwa da ƙoƙarin da hukumomin ƙasar ke cewa suna yi wajen shawo kan matsalar. Akan haka ne ma masarautar Bargu a jihar Niger tare da haɗin gwiwar shugabannin makarantar St. Mary ta garin Fafiri suka gudanar da wani taron manema labarai domin ƙara nuna wa duniya halin tashin hankali da yankin yake ciki a halin yanzu. alhaji murtala halliru dan toro shine ya yi magana a madadin masarautar ta borgu ya ce suna buƙatar gwamnatin bola ahmad tinubu ta waiwayi yankin na borgu kamar yadda ya yi ƙarin bayani maganan kashin ya yawa ba zaman lafiya kowa cikin tsoro ke. kuma kashin da aka yi ina son gaya muku in za a yi gaskiya. ya wuce mutane ɗari uku. Kuma ana kashe mutane kowane lokaci, a kashe mutane, eh, wanda suka kakashe mutane kuma su shiga su fita inda suke so. Ai ba zaman lafiya kuma kenan. To abin da yake bamu tsoron kenan. Don ba kama san inda za a zo next ba. To yau kuma an ji shiru ana kashe kashe kuma jagaba na nan kuma Allah ya bashi president. To ai abun akwai damuwa. To a nashi gefen shugaban makarantar ta St. Mary a fafiri wanda kuma shine shugaban kungiyar kiristoci ta kan a jihar niger rabaran bulus yohana ya ce mutanen da ake yi ma mummunan kisan gilla a wannan yanki sun hada da musulmai da kuma kiristoci a saboda haka lamarin yana da matukar tayar da hankali kuma akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa. Ana kashe kowa da kowa ne, san yan dajin nan na je shiga gari ba su tambaya kowane addini ne. su kashewa suke yi da sauransu duka ba za ka ce krista kawai ake kashe ba har da musulmi ma na kashe su wannan wurin za a gama da wurin kenan nan da kwana bakwai ba kawo dauki ba don mutane mu cikin daji suke kwana yanzu don mutane sun riga sun saurata so muna tunani za su ji kiran mu kafin kwana bakwai kafin mako daya ce sun fara wani abu don mutane dan sun fara gani da cewa akwai jaman tsaro hankali mutane zai kwanta za su fara dawo shugaban karamar hukumar kayama a jihar kwara mai iyaka da masarautar bargu inda aka kai harin da ya hallaka mutane 170 a cikin makon jiya ya ce su samar da sansanin sojoji a dajin kayinji domin kawar da mayakan kungiyar jihadi ta iswap da suka mamaye dajin. abun da mu muke so ga gwamnati tarayya shine kawai a kare mu a kara mana sojoji a kare mana jama'a mu musamman mu ma 'yan najeriya ne ga sojoji in ka duba nan gefe ka duba nan gefe ka gan sojoji wannan dajin dai a raba dajin nan a ba kowa nashi ya san abin da ya yi da nashi dajin nan ko tsuntsu a yanzu babu national park ne amma ko tsuntsu babu a wannan dajin a yanzu saboda haka mutanen eh, eh, borgu su dau su ɗibi nasu mu mu da namu in gona za a yi a cikin kuma federal government za ta zo ta yi wani abu ne daban a cikin dajin ka to kagan shi kenan a yanzu dai bayanai sun tabbatar da cewa hatta namun daji da aka san gandun dajin na kayinji da shi sun kaura sun bar maharan na cin karensu babu babbaka a dajin mustapha nasiru batsari gta hausa amurka ke magana daga Mina a Najeriya. A jamhuriyar Nijar direbobin motocin dakon kaya sun bayyana farin ciki dangane da kyakkyawar fahimtar da aka samu a tsakanin hukumomin Nijar da na Najeriya wajen sakin wasu motocin Nijar da suka makale a jihar Kebbi dauke da lodin kaya daga jamhuriyar Benin. Matakin ya biyo bayan taron da ya haɗa shugabannin kwastam na ƙasashen biyu a Abuja inda aka ƙudiri aniyar inganta tsaro da sha'anin kasuwanci a tsakanin Nijar da Najeriya. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Sulaimu Mini Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yammai. Bayanai daga shugabannin direbobi da mamallaka motocin dakon kaya sun ce tireloli sama da dubu ne suka makale a wani ƙauyen jihar Kebbi lokacin da suke ƙoƙarin ratsa yankin shaƙe da lodin kayan da suka ɗauko daga tashar jirgin ruwan Kwatano. inda suka shafe watanni akalla biyu kafin a ƙarshen makon jiya hukumomin Nijar da na Najeriya su warware wannan matsala. mace Muhammadu na mai magana da yawon gamayyar ƙungiyoyin direbobi ta Itan. Alhamdulillahi muna ma Allah godiya kuma muna ma mahukuntan Nijar da na Najeriya godiya sabili da an tsamna an tattamna tsakanin direktar na duwan na Nijar da direktar na duwan na Najeriya bisa kan a samu mahuta na motoci eh, namu manya masu dakon kaya da an da nan cikin Najeriya kusa da wata uku. A yayin wata ganawar da ta haɗa shugabannin 'yan kasuwa da ministan kasuwancin Nijar ne masu shigo da kaya daga waje suka shigar da buƙatar ganin gwamnatin Nijar ta tsoma baki ta yadda Najeriya za ta saki waɗannan motoci. Kamar yadda wani mashawarcin ministan na Yusa Jimurau ya shaida mana. 'yan kasuwa da dama sun shaida ban ministar na kasuwanci na janguri Nijar akwai motocinsu da suka dan mallake a can tare da Najeriya. Ministar ya ce musu za a bincike a duba a gani wannan lamarin ko ne To shi ne gwamnati ya izi tawaga wadda ta je a can Najeriya suka yi muhawara an ka samu hanya wadda za a ba wannan motoci dama su shigo jamhuriyar Nijar. A washe garin juyin mulkin Yulin 2023 ne hukumomin Nijar suka karkata akalar hajojin 'yan kasuwar kasar zuwa tashar jirgin ruwan Lome a maimakon Kwatano, inda ake ratsa kasashen Togo da Burkina Faso. To amma ganin yadda abin ke zama dogon kewaye yasa 'yan kasuwar Nijar fara ratsawa ta jihar Kebbi saboda haka shigowar gwamnatocin kasashen biyu cikin lamarin mataki ne da zai daidaita abubuwa a gudanar da komai kan ka'ida hanya yanzu ba za ta zama ni a hanya ba kenan za a yi abu ofishiyal ma motocin niger sun ɗauko kaya su biyo ta nigeria su kawo eh, kaya a nan niger maimakon su bi hanya ta burkina faso inda akwai hatsari da yawa kenan hukumar ta najeriya ya kamata su ɗauki matakai ƙwararrai na kare motoci da durobobi da kayan da motocin suke ɗauka su na ƙasar Nijar. Hakan ya sa hukumomin Nijar ke gargaɗin 'yan kasuwa. 'Yan kasuwa namu abin da hukuma ta ce musu kasu yi kuma kasu yi shi ba sai matsala ta samu ba sannan a shaida ma hukuma. abin da muke fata zuwa gaba ya kasance kowa ya yi kasuwancin shi cikin dokoki na ƙasa da ƙasa. Nijar da Najeriya na da iyakar da tsawonta ya haura kilomita kusan dubu ɗaya da ɗari biyar. Al'ummomin ƙasashen biyu na cuɗanya da juna tamkar ba wata iyaka a tsakaninsu. Sakamakon alaƙar da ta haɗa da ta jini, addini, kasuwanci, al'adu da zamantakewa. Sule Mummuni Barma GTA Hausa, Amurka ke magana daga mai a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masaurai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kukana Mahmud Ibrahim Kwari ke muku sallama daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Muna da matsalan wutar lantarki, muna da matsalan gadan Federal Road gadan da ya wuce zuwa Abuja na anguwanmu. Har yanzu wannan unguwan yadda take a shekara ɗari haka take har yanzu nan. Muna cikin tashin hankali domin watan bakwai watan takwas watan tara waɗannan watanni ne waɗanda ruwa yakan ce mu musamman da a cikin fada ta ruwa yakan kai mana kirji al'ummar gundumar sarkin noma kenan a birnin lakwaja fadar gwamnatin jihar kogi ta tsakiyar najeriya muna tafe da ƙarin bayani harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Madalla, masare jihar Kogi na cikin jerin jihohi tara da tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida kirkiro a shekarar 1991 a wani mataki na ƙara kusantar da gwamnati ga jama'a. Garin Lakwaja shine wurin da aka sanya ya zama shalkwatar wannan jiha ta Kogi wadda aka kirkiro ta daga jihohin Kwara da Benue. Babban burin kawo gwamnati kusa da jama'a shine samar da ci gaba ga rayuwar 'yan ƙasa da kare haƙoƙinsu a dukkanin fannoni. Amma ga alama shekaru fiye da talatin bayan samar da jihar Kogi har yanzu mazauna jihar na korafin karancin ababen kyautata rayuwa a karkara da birane. yanzu haka dai mazauna gundumar sarkin noma a birnin lakwajan ne suke korafi duk wadda kusancinsu da fadar mulki. Assalamu alaikum ta ta'ala barakatuh. Ni ne Adamu Muhammad Lawan haifafen lakwaja unguwan sarki noma mazaunin sarki noma. Korafe korafen da muke da shi shine na farko muna da matsalan wutar lantarki. Na biyu muna da matsalan gadan Federal Road gadan da ya wuce zuwa Abuja na unguwan fuskan gadan na da matsala. a kaɗan yake gadan ba shi da faɗi shi sa in ruwan ambaliya ya zo yake cin anguwanmu ko ta ina muke samun wannan matsalan wanda kuma rashin hanya cikin anguwa a takaice dai a lakwaja mu ne fuskan lakwaja dan shi ka fara zuwa sarkin noman kabar arewa kafin ka shiga cikin gari to nan ne fuskan gari ba harkan da ba a sarkin noma harkan arziki arzikin lakwaja kasuwa ma lakwaja a sarkin noma ne sunana alhaji gimba buhari a tarihin mutanen sarkin noma community muna da good record game da zaman lafiya game da ladabi da biyayya game da ba gwamnati haɗin kai akan komai ina neman gwamnati ta zo ta duba muna da matsalan cana na ruwa ba mu da cana ko ɗaya a wannan magudanar ruwa a wannan community ina roƙon ƙaramin hukuma ko zuwa jiha su duba ƙorafinmu don allah a zo a yi mana a magana na biyu ainihin ita sarkin noman ita ne idon gari in ka taso daga abuja da shigo state kafita ita ne farkon gari muna bukata gwamnati state government ta mai da hankalinta akan wannan gurin ta duba mai da a yi wanda zai fito da garin har yanzu wannan anguwan yadda take a shekara ɗari haka take har yanzu nan. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun don aikin talaka Alhaji Musa Sarki Bala na Mama shine hakimin gundumar sarkin noma a yankin karamar hukumar Talakwaja ya yi ƙarin haske dangane da ƙorafe-ƙorafen talakawansa. Ruwa ya fara cin wannan gunduma tamu tun alif dubu da tara da tamanin da hudu duk gwamnatin da ta zo za ta yi alkawarin faɗaɗa wannan gada tamu. kuma wannan gada gada ce wacce ta hada babban hanya mai yawa domin duk mutumin da zai je kudancin ƙasan na abin da ya tafi har yankin ƙasan yarbawa dole sai ya ta kan wannan gada wanda yake ya jawo duk damuna muna cikin firgici da fargaba in kuma ruwa ya zo wani lokaci yakan haddasa hood up wanda ike domin ruwan in ya zo yakan tura ƙaramin mota ma kuma ana samun cinkoson motoci wanda yake wasu kuma sakamakon wannan cinkoson kamar ƙananan motoci wanda akwai wasu kayayyaki da ke cikin butu ɗinsu da sauransu yakan lalace da zaran an fara ruwan sama an muka shiga watan bakwai muna cikin tashin hankali domin watan bakwai watan takwas watan tara waɗannan watanni ne waɗanda ruwa yakan ci mu musamman da a cikin fada ta ruwa yakan kai mana kirji sai dai mu kulle gidajen mu fita kuma duk masu tafiyan kasashen nan namu duk suna ganin abin da yake faruwa muna kiran gwamnati da ta taimaka a zuwa share mana kukanmu muna cikin tashin hankali kokarin abokin aiki ahmad dan asabe muhammad na ji daga jami'an gwamnatin kogi ko dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazaɓar lakwaja da takwaransa na tarayya ya ci tira amma shugaban jam'iyyar apc reshen karamar hukumar talakwaja wadda ita ce ke rike da madafin iko a najeriya jihar kogi da kuma karamar hukumar talakwaja na cewa sunana mai kudi bature allah ya da da ya kokari da a gaya wa gwamna allah ya da kai kokensu saboda gaskiya fi layi. gadon ya yi karami in aka yi ambaliya ruwa na bala'in barna a wannan wajen kuma game da maganar magudanar ruwa da aka yi in allah ya yarda Eh, wannan gwamnati namu na jihar kogi ba manta da kowa ba kuma su ma Allah ya ba su tunda muna tare da su da su muke wahala muke komai a jami'ar APC kuma tunda APC ke nema mutum faduwa a wannan gurin ba kuma ba mu faɗu ban Allah ya masu ware karshen shirin kenan a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Ahmad dan Asabar Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na Amurka ke magana ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Gabala Bronco da labaran wasanni. bari mu leka kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris da ke arewa maso gabancin najeriya wacce ke fafatawa a gasar premier league na kasar a jiya tara ga watan fabrairun shekara ta 2026 ne horar da kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris din abdu mai kaba ya ajiye aikinsa na mai horar da kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris kasa da awanni 24 bayan da suka tashi wasan su can jaras da kungiyar kwallon kafa ta katsina united hudu da hudu a gasar mako na 25 inda mai kaban a cikin takardar ya bayyana matsaloli da ya shafi rashin haɗin kai daga masu ruwa da tsaki da kuma batun tsaron lafiyarsa saboda yake fuskantar barazana kan haka mun tattauna da wasu a cikin garin bauchi don sanin abubuwan da ke faruwa game da wannan lamari sunana umar aliyu wannan har sani da umar aljan to gaskiya wato ai eh, shi audi mai kaba kamar yadda ya yi rubuta takardarsa na barin aiki a wiki tuwaris ah, wannan wani abu ne wanda ya zama masa kamar wajibi saboda a duk abin da zaka yi shi idan babu nutsuwa hmm. akwai tashin hankali a cikin sa tumin da kungiyanka ta rasa yadda za ta yi ta dawo firimiya sai da ka je ka roke shi ka dauko shi ya dawo da kai firimiya kuma babu wanda zai ga inda yan kwallonsa da training din da ya basu ka ce baya kokari amma problem din shine haka kawai zaka rubuto masa ka ce masa ya kori suwa ne sa suwa ne suwa suwa ne mun yi irin wannan maganganu a hira da na yi baya na ce haka fa ba zai eh, haifar mana da dami idanu ba so duk abubuwan abubuwa ne wanda ya kamata mutane su duba su yi la'akari da shi amma ba su la'akari da shi. kuma a bangaren su shugaban kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris din ya ta zarge-zargen da ake na rashin ba da dama. sunana salman abubakar Ciamun na kungiyar kwallon kafa ta wikito a da ke nan jihar bauchi ni dai da nake magana mu matsayin ciamun ni ban ga wannan takarda ba har yanzu ma amma dai lallai tun manaja na ya bani labarin cewa ya kira shi ya gaya masa ga shi cewa ya ajiye aikin saboda wasu dalilansa kuma shi dan adam yana da yanci yana da dama ya yanke kansa hukunci cewa baya so ya aikin saboda wasu dalilansa wasu bayanai da ana ganin cewa hukumar gudanarwa ta ki ta ba da dama wa mai horar da yan wasan yana daya daga ciki tsakanin da Allah ni dai abin da na sani a matsayin na ciyaman na wiki duk dukkanin dama na ba ma wannan bawan Allah wato coach mai kaba wurin gaya masa cewa duk abin da ya dace ya yi saboda ban taɓa shiga masa aikin sa ba ban taɓa ce sawa ne ko cire wani ba ko ni kaza ba kullum nakan gaya masa shine mai hurumi in an yi daidai shine in an yi ba daidai ba shine kuma shi ma zai zama shaida a wurina dukkanin dama na ba shi kuma kamar da na faɗa yana da ra'ayinsa yana da tunaninsa shi ma da ya sa ya haka addu'a mu shine Allah ya sa ga mun alkhairi dukkan mu da shi kungiyar kwallon kafa ta kirar zai tana fuskantar barazana bayan da ta yi wasanni bakwai a gida tana buga canjaras inda ta yi wasa guda kuma aka samu nasara a kanta na gida kungiyar dai ta kasance ta rasa maki sha bakwai a gasar premier league na bana inda take mataki na sha biyar da maki ashirin da tara kacal bala da hiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya Kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. Yawan mai da ƙasashe da ke ƙungiyar OPEC masu arzikin mai suke haƙowa ya yi ƙasa sakamakon ƙarancin mai daga Najeriya da Libya suke haƙowa. Kamar yadda wani bincike da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gano a jiya Litinin. Ƙasashe da suke cikin ƙungiyar OPEC suna haƙar mai ganga miliyan 28.34 a kowace rana cikin watan Janairun da ya wuce. wanda ya nuna koma baya da kamar ganga dubu sittin idan aka duba da alkaluman watan Disamba a binciken ya nuna. Najeriya ce ta samu koma baya sosai a yawan abin da take haƙowa. Jiya Litinin Birtaniya ta yi kira ga Isra'ila ta janye shawarar da ta yanke na fara da iko a yammacin kogin Jordan. Burki da ya saka ta cikin jerin ƙasashen Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Laraba wajen sukar matakin na Isra'ila. Birtaniya da kakkausar lafazi ta soki shawarar da Majalisar Tsaro ta Isra'ila ta yanke ranar Lahadi na fada da ikonta a yammacin kogin Jordan, ji gwamnatin ƙasar ta Birtaniya. Masu kallamiri suka ce matakin na Isra'ila tamkar kwace filaye ko muhallan da ta mamaye ne. Bangladesh ta samu rangwamin harajin da Amurka ta aza mata zuwa kashi sha tara cikin ɗari ƙarƙashin wata yarjejeniyar cinikayya da ƙasashen biyu suka rattaba hannu jiya Litinin. wadda ya ɗauke haraji kan wasu sutura da aka haɗa da kayayyaki daga Amurka daga ƙasar. Shugaban gwamnatin Bangladesh na wucin gadi Muhammad Yunis ya ce Amurka ta amince a bullo da tsarin ta yadda wasu sutura da aka ɗinka daga Bangladesh tare da amfani da auduga daga Amurka da wasu kayayyaki ba za a aza musu haraji ko da na sisin kobo ba idan aka shigo da su kasuwannin Amurka. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki ni ce taku sau da kabir ke cewa mu yi lafiya.